na da shekara 1446 ya yi daidai yau ga watan nawa yau bakwai ga watan bakwai ko? ok yau biyar ne? ok biyar ne? daga kamar na tunanin bakwai ok haka ne ranar talata e yau biyar ga watan biyar eh, hijiran fiyayyen halitta daga makka zuwa madina na da shekara 1446 wadda ya daidai da bakwai ga watan sha ɗaya miladiya dubu biyu da ashirin da wadda muke haduwa a wannan masallaci na masjid rijalus sunna da ke nan cikin garin bauchi muna karatu cikin littafin da muka gama satin da ya wuce na eh, mun gama karatun littafin ɗariƙus salihin ila rabbil alamin muka yi alkawari cewa za mu zo yau za mu fara karatu cikin littafin eh, abdulgani ibn abdulwahid al-maqdisi abu muhammad allah ya ji kansa allah ya gafarta masa wadda aka fi sani da umdatul ahkam wadda umdatul ahkam mutane da yawa kowa ya san littafin kuma littafi ne mashuri a cikin halin mutane kuma malamai da yawa suna karanta littafin wasu sun karanta shi a masallatai da sauransu suna nan suna yawo amma har gobe al'umma ba su gajiya da karanta shi saboda bai wanda alherin da ke cikin littafin da shi da riyadu salihina da bulugul maram wannan littattafai Allah ya musu ni'ima a cikin al'umma da ana ba a gajiya da karanta su wannan littattafai guda uku da matukar wahala ka zagaye garuruka ba a karanta ba ka samu wani karatu riyadu salihin ko umdatul hakam ba saboda me yasa umdatul hakam wanda ya karanta risala in yazo ya karanta shi zai gani a fiqhance ba abin da bai baya ciki to lallai wannan littafi na malamin muwaffaquddin dan uwansa ne abdulgani ibn abdulwahid al-maqdisi za mu ɗan ji tarjamarsa a takaici ko kuma gwargwadon abinda da imam ibn eh, imam zahabi ya kawo a cikin littafinsa a siyaru a alamun nubala a cikin mujalladi na 21 shafi na 443 ya ɗauko shi ya kawo zai yi tarjamansa a ciki da yawa littattafan da na dan duba da suke malamai suke shari'i ba su yi tarjaman malamin ba a cikin littafinsa akwai sharhin abdulkarim kudair shi ma naga bai yi tarjaman malamin ba akwai sharhi na malamai kanana kanana haka da na gaggani sosai ban ga wadda ya yi tarjaman malamin ya kawo wani tarihinsa a ciki ko wani abu daban ba amma dai yanzu saboda haka na koma siyar alamun nubala don mu zo mu karanta mu ji abubuwan da malamai suka faɗa a kansa na tarihin shi ko da na taɓa karanta wannan littafin muna karatu Eh, wani waje muka zo muka bari mun yi darasi 110 a cikin littafin kaga mun yi nisa amma ba mu wuce kitabu sala ba to amma duk da haka mun zo karatun ya yanke amma yan uwa suka bukaci cewa mu zo mu sake karantawa shi littafi ba a gajiya da karanta shi yau da gobe shi karatu duk lokacin da ka yi shi na farko in ka sake maimaita shi sai ka ga fa'idan da ke ciki na biyun ya fi na farkon ko kuma fa'idan farkon ya fi na biyun to duka gwargwadon inda muke bukata muna roƙon Allah dai ya datar da mu akan daidai ya ba mu ikon faɗan daidai da aiki da shi kuma kullum muna ganin cewa jin tarihin malamin da ya rubuta littafi yana daga cikin alheri da za a ji a gane wa aye ne littafin kuma me littafin ke da alaka da shi imam zahabi ya kawo shi a cikin tarjama na malamai 235 ya ce abdulgani الإمام العالم الحافظ الكبير الصادق القدوة العابد الأثري المتبع المتبع عالم الحافظ التقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواهي بن علي بن سوير بن أبي رافع بن رافع ابن رافع بن حسين بن جعفر المقدسي wannan shine nasabar shi imamu zahabi ya kawo shi da da zigawa da kuma girmamawa na cewa malami ne al'alimu mai yawan ilimin nan alhafizu kuma mahaddaci alkabir mai girma cikin mahaddatan ma imam zabi yana da littafinsa tazkiratul huffaz littafi da aka tara kawai tarihin mahaddata na duniya sunan littafin kenan tarihin mahaddata na duniya to yana daga cikinsu as-sadiqu mai gaskiya alƙudwa abun koyi al'abidu mai yawan bauta al'asari mai damuwa da ilimin hadisi da kuma abin da ya shafi muttaba aimin mai bin sunnar manzan Allah saboda me an faɗi haka ne saboda inda yake da damuwa da harkar hadisi da sauransu kuma al'alimul hafizu taqiyuddin mai tsoron Allah a cikin addinin nan Abu Muhammad baban Muhammad dan gid Abdulgani Eh, bawan mawadaci dan abdulwahid dan gidan ali dan gidan suwai dan gidan rafi dan gidan husaini dan gidan jafar al-maqdisi al-jumali summa dimashki sunan garin su jumali sannan kuma dimash al-manshir al-salih eh, al-hanbali an fi sanin sa dan hanabila ne shi shi an haife shi a wani gari da yake ce masa annabulus annabulus aka haife shi a yankin isra'ila wadda yana kusa da baitul maqdis wannan wajen sunan garin su nablus a nan yake wadda ya amce masa al-maqdisi saboda kusantuwa da maqdis da suke da shi da kuma yawan kulawa da suke da shi kamar yadda malamai suke cewa qara'a siratahu fi juz'in min man jama'ahu al-hafiz diyauddin abu abdullahi al-maqdisi akwai diyauddin abu abdullah al-maqdisi yayi tarjaman malamin yana da littafi da ya rubuta tarihin shi wadda shi kuma diyaɗin ya bar duniya hijira shekara na 643 ya yi tarihin malamin alasheku abdulhamid bin ahmad albinani bi sama'it amatu sanata wa 26 mi'a alal mu'allifi fa'ilu a radafu bayan kala wani da sanata ihida wa 40 wa kamsu an haife shi shekara na 541 aka haifi abdulwahid ibn abdulgani al-maqdisi kaga shi shekarun da aka haife shi da ɗan yawa 541 aka haife shi kuma yana ga cikin manyan malamai na su sannan kuma malam yake cewa azunnu fi rabi'in al-akhir qalat walidatuhu yace ina zaton cewa an haife shi a rabi'un al-akhir rabi'ul akhir kamar inda aka ce ma'aifiyarsa ta faɗa haka ba yanzu muna rabi akhir ba to a wannan wata aka haife shi wannan watan da muke ciki a cikin ta aka haife shi haka ma'aifiyarsa ta fara kuma kaga wani abu Allah ya datar da mu za mu fara karatun littafinsa a wannan wata kaga wani abin da ke gwada ma ni'ima ce ta Allah <coughs> wasu ka ce wa huwa akbaru min akihi shekul muwaffaq bi arba'ina ashhur aka ce ya girmi dan uwansa muwaffaquddin da shekara hudu a da wata da shekara hudu wal muwaffaq fi sha'ban shi muwaffaq an haife shi a watan sha'ban ne ya girme shi da wata hudu kenan sami'a kasirun bi dimash ya ji malamai da yawa a garin dimash ya ji karatu wajen su wal askandar da askandariya wa baitul maqdis wa misra wa bagdad wa harran wal mawsil wal asbahan wa himza wa kataba kasiran ya ji a waɗannan kasashen duka ya zaga ya ji ilimi a wajen malamai kuma ya rubuta da yawa a ciki wanda za mu zo mu ji wasu malamai da wani malamai ne ya rubuta a wannan garin a cikin garurukan a abul fata abu tsayib ya ji a wajen abul fata abu tsayib wa abul hussein ali bin Raba alfarra wannan ali bin abul hussein ali bin Raba alfarra mai sai da takarda kamar wanda yake ce mai yana sai da fuska ne shi shi ne ake ce masa alfarra kamar imam al-bagawi shi ma ana ce masa eh, eh, al-mas'ud alfarra al-bagawi alfarra din shi ne mai dan mai sai da takarda shi takarda ake sayarwa na littafi na rubutu da ake a ciki takardun da ake rubutu to shi yake sayarwa wa sheku abdulkadir al-jailani ya ji karatu a wajen abdulkadir jailani babban malami ne na sunna abdulkadir jelani wanda ake ce tsarikan kadiriya a wajen shi ake danganta masa duk abin da ake danganta masa nan ƙarya ne babu kwaya ɗaya da ya faɗa wa kansa duk wannan cewan adadin rairayi ya sani adadin halittu ma ya sani yana kallo aka yo sama yana kallo aka yo ƙasa da falalansa ta sadaka kana a kananka ko ka tsina zaman bagada da baya hana ya ganka ya ji ka ko a ina wali yake ba kamata sa baya ya tsere sa a bascin masa ba haka aka faɗa kan sida abdulkadir wannan sufofin waye sufofin Allah ne sufofin Allah ne wai yana kan ya adadin rairayin yin fa ya sani adadin halittu ma ya sani kaga wannan fitina ce babba da bala'i a ce mutum wai a ziga shi ana ziga shi ya faɗo ya isa san wannan wannan abu ne mummuna wahibbullah bin hilal ya ji kuma wahabatullah bin hilal ya ji karatu a wajen wahabatullah bin hilal addaqiqi wa abu zur'at al-dimashqi eh, ya ji karatu a wajen abu zur'a al-maqdisi sannan ya ji wa ma'amar bin farrah wa ahmad bin muqarrab wa yahya bin sabit wa abubakar bin wa ahmad bin wa abdatu wa iddatun bi bagdad ya ji kuma wajajen malamai da yawa a bagdad wal hafiz abu tahir sulafi ya ji a wajen babban malami al hafiz abu tahir as-silafi malamai suka ce ana ce masa as-silafi ne saboda kulawa da yake da harka na addini na harkan bin magabata kuma ya ji ne a garinsa a wajen shi fakataba anhu hawa min alfi juz'an akalla ya rubuta ya kai juz'i dubu ya rubuta wajensa akwai juz'i juz'i malaman hadisi suna da littafai daban-daban akwai al-ajza al-ajza'ul hadithiyya juz'u misali kamar Imam Bukhari yana da juz'u qira'atu kalfal imam shin ya halatta yi karatu bayan liman ko babu bai halatta ba in liman na karatu a bayyane akwai littafi imam bukari da ya rubuta akai jizu'ul qira'atu kalfal imam ina da shi dan karami ne sannan yana da jizu'ul raf'ul yadaini yanki Jizu'i ne amma mai akan hadisai ne kawai da suke da alaka yaushe ya daga hannu a sallah shi ma daga hannu ko a sallah Allahu akbar da ke yana da littafi akan sa imam bukari eh dan karami ne ina da shi da kadai fi umdatul akam shi ma ina da shi sannan yana da <coughs> yana da ajza akwai malamai da suke da ajza a da yawa al-ajza'ul hadithiyya ce ma juz'u kaza juz'u kaza juz'u akwai juz'u bibi binti abdus samad wata mace ne wadda ake ta mata bibi binti abdus samad tana da juz'i nata shi ma dan karamin littafi ne ina da shi akwai littattafai da kanana kanana ne wadda ke malamai sun rubuta su ajza'ul hadithiyya ake ce musu akwai mu'ajib akwai mashayikhat akwai in mashayikhat ne sai a ce ma mashaikat sai ce malamina to zan zo in sa duk malamina mai suna ahmad zan sa sunan shi da hadisan da na ja wajensa sai na kare masu wannan sunan sai in je kuma mai wani mai sura kaza mai suna kaza mai suna kaza haka ake yin shi kamar da kuke jin wannan a mai atalili din yake jerawa ahmad ahmad to an yi su ne a mai a siriyali haka cewa me ahmad ahmad in sun kare ajewa ne ajewa ne haka kamar inda eh, kamar inda Eh, tahzibul kamal yake tahzibul tahzib taqribul tahzib haka suke to da wannan suke haka shike a jijere to ya ji a wajen ya ji ajza sun kai dubu wa Dimash abu makaram eh, abu makaram bin hilal ya ji a dimash kuma ya ji karatu a wajen abu makaram wa suleiman bin ali raji wa abu muali bin sarra bin sabbar wa iddatan ya ji malamai da yawa a misra kuma ya ji wajen malami muhammad bin ali arraji wa abdullahi bin bara'i وطائفة ده سورة ما اسمه بالأسبهان أقرن أسبهان ما يجا وجن الحافظ أبو موسى المدني ده أبو الوفاء محمود بن هاكم وأبو الفتى آه، الفراق وأبو ينال التركي ومحمد بن عبد الواهي الساغان وحبيب بن إبراهيم السفار وبالموسم أجر موسم كما يجي أو دمي أبو الفضل آه، آه، الطيارسي وطائفة دسور ما لم ولن يذلي طالب يطلب ويسمع ويكتب bai gushe ba yana neman ilimi yana ji yana rubutawa wa yashar yana kai kawo wa dabu yana neman wa amuru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar yana kuma umarni da kyakkyawa yana hani da mummuna wa yattaqillaha kuma yana jin tsoron Allah wa abada yana bautawa Allah wa yasumu yana azumi wa yatajahadu kuma yana yin jihadi wa yin al ilma ila ammata bai gushe ba har ya mutu yana yada ilimi wanda zamu ji maganganun da za a kan shi malamai suka yi a kansa rahila ila bagdad marataini akalla ya je garin bagdad neman ilimi sau biyu wa ila misra marataini ya je misra ma sau biyu safara ila bagdad huwa wa ibnu akihi ash-shaykh al-muwaffaq fi awwal sana 61 a lokacin da ya kai shekara na 61 shi da dan uwansa muwaffaquddin suka tafi zuwa a garin bagdad dan neman ilimi kaga ba su wuce shekara goma sha ba suka je suka je neman ilimi dan me dan su je su samu karatu su ga yaya abin da yake tafiya na ilimi ne rugume ba za ka gane ilimi yana da daraja ba sai ka yi yawo a je nan garin a je nan garin a je nan garin saboda me dan ka je ka gane in ka je wani waje za ka samu wanda suka fi su karatu wani waje kuma ba su suka fi ka sai ka je sai ka raina kanka a can to haka ake yi neman ilimi shi ilimi ba a zama waje ɗaya za ka je wani wajen da za ka je ilimin ne kawai ake bagana a kansa to irin wannan yawon duk sun yi wa'annan yawon dabuwan da yake ciki fa kana yakhruju ma'ahu wa a ahaduhuma fi fi suhbatin rafi'a ila dirasatin wa sami'a sun kasance sukan fita tare da shi da dan sukan je wajajen karatuttuka da ake yi su je su zanna dan su ji hadisai dan su ji karatu a wajen malamai dan me don su ji abubuwan da ke da alaƙa na ilimi da sauran abubuwan da ke da alaƙa na hadisi da ake yi mala yake cewa kana shaba'anin makutalatin sun kasance mutane ne masu masu eh, masu wadda suke sauran mutane da suke mai wadda suke da damuwan wayanda sukan je su samu wayanda su damuwan su shine kawai abinci kuma suna da kurakurai a cikin eh, eh, ilimin su wa karrafahu nas min ahli bagdad da kuma na abubuwan da suke ake yin su a garin bagdad a wannan lokacin da sauransu duka sukan je suna bi neman ilimi ya kai su ba wani ba wa kana al-hafiz mali'an ila al-hadith wal wal muwaffiq yurid eh, yurid al-fiqh shi al-hafiz abdul gani sa hadisi mun sa fiqh kuma dukkan su babu wanda bai rubutu a fannin abin da yake da shi ba wannan ya yi rubutu fannin fiƙin wannan ya yi rubutu fannin hadisin mawafakudin shi ne mai littafin raudatun naziri wa junnatul munazir da wasu littattafai da yake da su na da sauran abubuwan da ke da alaƙa da shi to yana daga cikin abubuwan da ne kowannen su aka fatafaqa al shi wannan malamin neman fiƙihun ya koyi me ya koyi fiƙihun wa sami'a muwaffaqu ma'ahu kasiran kuma shi al-muwaffaq din ma ya ji hadisai da yawa a wajensa falamma ra'ahum aqala ala tasawur wa qillatul maqalata cikin malaman su da ga cewa su ba su damuwa da munanan abubuwa suna da karancin munanan abubuwa da suke da sauransu sai so su ya kira su wa ahsanu ilaihi ma kyautata musu wa hasalahum ilmu jami' kuma ya ba su ilimi da yawa fa aqama bi bagdad nahwa 40 sana akalla sun kai shekara hudu a garin ne a garin bagdad suna neman ilimi wa nazala awwala inda sheikh abdul qadir na farko sun zanna a wajen babban malamin nan abdulkadir jailani ba a hasana ilai ma kyautata musu mata ba da an kurumi bi kamsi na laila bayan sun yi kwana hamsin da zuwa wajen zuwa bagadada shi abdulkadir jailani ya rasu ya rasu su man shagala bi tafakku wal kilaf ala ibn mani sannan suka koma neman fiqihu da kuma sabani na malamai a wajen ibn mani wa rahila al hafiz ila al salafi shi kuma lahabi zai tafi zuwa wajen malamin asilafi din nan bi sanata sitta wa eh, sanata 66 a shekara na 66 ya je wajensa fa ma muddatan ya zanna dadewa shekaru shekaru yana zanna wajensa sun marahil aidan ila silafi sana sannan kuma ya sake barin wajen eh, shi as-silafi din a shekara na 67 sun masafara sanatan nifi wa saba'ina ila asbahan daga baya koma a shekara na 60 da 71 ya bar gwajin ya koma asbahan fa kama biha muddatan ya zanna a wannan lokacin wa hasala alkitabul jadid sannan kuma ya samu littafai da suke sabi da ya samu na ilimi a wannan lokacin qala aldiya aldiya yake cewa me kana laysa bil abyad al amhar shi mutum ne ba fari tas din nan ba kuma ba fari ne mai dan wani abu ba bal yamilu ila al mas ila al husn shan kasirul lihiya mutum ne fari ba janish misali ba za ka ce fari kwal ba zabiya kenan shi ja ne sannan kuma yana da yawan gashi kuma yana da yawan gemu azmatul kulki mutum ne mai girma mai ɗan jiki tamamul ka'ima kuma cikakke ne a tsaye ke. kana nurun yukurju min wajhi haske ya kasance yana fita ta fiskansa haske yana fita a fiskansa wa kana qad da'afa basarahu min al-kibar kuma idonsu ya ɗanyi rauni saboda shekaru shekaru ya sa idon ya ɗanyi rauni dole ne dama dole ne dama shekaru suka ɗan tafi dole ne idon zai ɗan tabu ɗaɗɗe ne idonsu baya tabuwa a irin wannan barantana yanzu da muke aiki da waya da kwamfuta da sauransu to ido sai ga ɗan shekara ashirin da wani abu idonsa ya samu matsala sai ya sa gilas in zai karatu wani kuma na ganin gata ne a ce shi kullum ya zanna a gaban waya ya ini da ita ya kusan kwana da ita kaga wannan bai yi ba sai kashe idon ka banza ko kwamfuta ka ini da ita to in ba dole ba karka damu wani lokaci ka dinga haƙura da su saboda zai jawo ma matsala da sauransu da abin da ke da alaƙa da shi wannan eh, sikul matsala mutum ne mai yawan minal mutum ne mai mai yawan rubuce-rubuce wal mutala'a da kuma leke-leke na ilimi zai leƙa can ya leƙa can ya leƙa can na ilimi don me don ya gano cewan me ya hadisi kaza me hadisi kaza me hadisi kaza shi harkan hadisi ba abu ne mai son lalaci ba wallahi karatun hadisi bai son lalaci duk wanda yake malalaci ne ba zai iya karatun hadisi ba shi yasa aka ce hadisi sai namijin mamiji. mazajen mazaje su suke iya ilimin hadisi suke harkan hadisi amma in ba su ba ba za su iya ba saboda shi harkan hadisi ba abu ne na lalaci ba akan hadisi ɗaya zaka iya leka littattafai sama da goma kai goma ma kaɗan ne ai za ka iya leka sama da ɗari akan hadisi ɗaya wallahi so don ka gano kuskure a ciki ko ka gano daidai kuma yawo za ka sha a littattafai saboda me dan ka nemo abin da kake so ka gane mene irin mene gaskiya ana mene kaza mene kuskuren wani an ce wani yayi kuskure imamu ahmad ya ce hadisi khata ya habin mai ce mi sayi ilhibs imamu ahmad ya ce khata ya habin mai ya ce mi munkar ali bin madini ya ce fihi eh, imamu bukari ya ce fihi nazar to ina za ka gano wannan to sai ka sha wahala ina suka yi me yasa suka faɗa haka sai ka bi ka bi ka bi ka bi tukun ka gane ina suka me yasa suka faɗi wannan magana kamar shahar ibn haushab da aka yi tarjihi aka yi jarraha shi Allah ya ji kan Profesa Sani Umar Rijiyar Lemo duk da bai mutu ba dogon bayani a cikin littafinsa eh, da ya yi akan wannan littafin akan siyarwar alamun nubala da wabi wa inda al zahabi littafi ne mujalladi guda biyu ina da shi guda biyu haka littafin wadda ya yi dogon bayani akan shahar bin haushe ka gane mene abin da yake ciki duk ya kawo hanyoyin da aka taba shi ya faɗa cewa kuskure ne wannan magana kamar yanzu hadisi kwaya ɗaya zai iya saka ka duba littafan da sai ka sha mamaki to wannan leƙe-leƙen za ka kalai ko wani ilimin da baka taɓa tunanin za ka same shi to shi ilimi yana son haka to mutum ne mai yawan dube-dube saboda in mai lalaci ba zai iya harkan hadisi ba wallahi mutum mai lalaci ba zai iya harkan hadisi ba ba zai iya ba kwata-kwata ne ba zai iya ba ka bar shi ya dauki dan riyadu salihin sai karanta ba zai iya daukan sharhi ma da yake da dan nisa ba yanzu ya dauko sharhin usaimin mujalladi biyu sai ga cewa yayi yawa sai dan dauko mai yan ta'aliki kawai shi dai ya karanta kawai ya wuce ba ruwansa hadisin ya inganta ko bai inganta ba kawai zai dan karanta yanzu bulugul maram yanzu wannan littafi imdatul akam gashi nan dan karami wajen kai akwai sharhin sa da nake da shi mai mujalladi takwas ina da mai mujalladi goma sha uku ina da mai mujalladi biyu ina da mai hudu ina da mai uku ina da sharhin sa akalla sun kai littafai malamai da suka yi sharhin sa akalla ina da shi sun kai kusan guda goma kuma akalla in kana so ka zo ka yi karatun abinda kake bukatuwa zuwa gare shi na ilimin akalla ka zagaye wannan malaman a kowane hadisi kwaya daya kowane hadisi kwaya daya ka zagaya shi in ka zagaya dole za ka fa'idantu ne in ka zagaya duka kuma sai ka tattaro kai kuma abinda za ka baka isar da ba to shi ne in ba haka ba za ka iya ba to kaga lalaci ba zai yi ba innamal amalu bin niyat to kana da bukatuwa ka biyo hanyoyinsa kaɗan kaɗan ka jan ka jan ka je can ka je can ka je can don ka zo ka fito da ma'alan da ake al'amalu bin niyya shi ne to mutum ne mai yawan dubi dube kultu ya ce haddasa ni an hushe muwaffaquddin yace lalle lallai shi malamin muwaffaquddin ya ya gaya mu wanda ya ce din nan al'ahmak al'abiyat ay la yaqtu al-hamr al-qawlu huwa al-imam az-zahabi wanda ya ce kultu imam az-zahabi ya ce an gaya mun cewa wal hafiz izzuddin muhammad yace izzuddin muhammad wal hafiz abu musa abdullahi wal abu sulaiman al awda wal hafiz diya bin raj al aswadi wal baha wal baha bin abdurrahim wal shaykh والزين بن عبد الرحيم عبد الدائم وأبو الحجاج بن كليل والتقي البلاد والشهاب القصوي وعبد العزيز بن عبد الجبار الكسلاني والوأذ عثمان بن مكي الشاعر وأحمد بن حامد الإرتاع وإسماعيل بن عبد القوي بن عزيز وأبو عيسى عبد الله بن علاء الرازي الرزاز وكلق آخر ما موته سعيد آه، موت سعد سعيد الدين محمد بن محلحل الجبلي يجي a lokacin da babban من na wannan نيكاو ya ce lokacin da babban malamin nan muhammad ibn muhallahal ya rasu warwa an bil ijaza sheku kuma ya rawaito ne da ijaza daga malamin ahmad bin abul khair al-haddad in an ce ijaza a ilimin hadisi shine abin da yake da alaka misali ko da makaranta qur'ani suna da ijaza a da suke amfani da shi ai malamin qur'ani ma suna da ijaza littafi ne na rubuta ne sai na zo sai in karantar da ku in na karanta sai in ce to na yadda ku je kowa je karantar da littafin daga kaina Shiken, tunda ni na rubuta to na yadda kai in ka je yanzu ka koyar da ɗalibai in sun zo za su ce me qala shaykhuna qala wani kamar yadda imam malik in an zo an karanta masa hadisai a gaban shi ya gama abin da zai sai me sai kuma ya ce ku je an gaya ku je me in kun je zai ce akbarna ko haddasana ko sami shi kenan magana ya kare ka je za ka ci gaba da me karantar da al'umma kai ma abin da yake ciki na hadithin da kuma littafin da yake ciki to ana ce masa ijaza abu ne mai girma sosai al'umma suna da kwadaituwa zuwa gare shi cikin malamai hatta na qira'a da sauran wani ya ce mana da ijazar qira'atu asim ibn abin najud al-kufi daga kansa kan malaminsa har zuwa asim ibn abin da judul kufin har zuwa manzan Allah zai karanta ma shi sai ma ana da ijazar littafin bukhari daga kan malamin zuwa kan bukhari musulun na da ijazar ta ce misali kan malamin ka har zuwa mai. har zuwa kan shi wanda ya rubuta littafin da sauransu akwai wannan tun da ake bayarwa abu ne mai girma abu ne man kaba ne mai kyau a girma a ilimi kitabuhu yace a cikin littafin tasanifu littattafan da ya rubuta yana da littafi al-misbah fi uyunil hadis as-sahih wannan littafin al-misbah fi uyunil hadis as-sahih akan dubi na ido na hadisai sahihai mushtamilatun ala ahadis sahihai ne ta tattara ya tattara ne me akan hadisan sahih bukhari da muslim wa huwa al-mustakaraj alayhi ma bi asanidin fi 80 wa 40 juz'an ya yi su ne ya rawaito su ne da istikraji ne almustakaraj wani littafi ne da ake ce masa shi ma wani ilimi ne na daban na hadisi irin su mustakaraj na abu nu'aim al-asbahani abu nu'aim akan musulun a akan bukari in yazo zai rawaici littafin bukari amma zai rawaici hadisin in yazo hadisan zai so sai haɗu daga kan malamin bukari imam Bukari ya bar duniya 256 to sai ya zo ya riski malamin imam Bukari. wanda Bukari ya ji hadisai a wajen shi to sai ya ruwaici hadisan da Bukari ya rawaita a wajensa daga kan malamin shi wannan hadisan to haka zai ruwaici hadisan duka to kaga me shi kuma fa'idarsa ja'a rajulin ila nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wani ne shi kuma zai bi hanyoyin da zai bi kiyaye sai ya gano waye wanda ya gojin manzo Allah sai ya faɗa ma sunan shi to shi kaga ka idan tume da wancan abin da bukari bai yi ba to shi fa'idansa kenan mustaqarat kuma ya rage ma isnadan kowane littafi yana da fa'idarsa da yake da shi to su wannan istiqra to ya yi su akan mustaqarajat ne ya yi su akan jiz'i guda takwas sannan yana da littafi nihayatul murad fi sunan akan sunan nahawa mi'ati na jiz'an ya kai juz'i ɗari lan ya zai ahu kitabul eh, alwakat amma lokaci bai kai ba ba a samu littafin ba a littafin ya riga ya bata sannan yana da tufatul matsalai fil jihad wal mujahidin yana littafi dai akan jihadi da kuma wanda suke yin jihadi akan mujalladi guda ɗaya. yana da kitab fada'ilu khairul bariya falalan manzon Allah burka su tabbata gare shi shi kuma yayi shi akan jizya arba'in. a ƙananan ƙananan littafai ne a jiza ɗin yana da raudatul rauda yana littafin kitabun raudat shi ma mujalladi guda ɗaya ne yana kitabun eh, at-tahajjud littafin tahajjud shi ma mujalladi ɗaya juz'i ne ɗan ƙarami yana da as-sufat sufofin Allah juz'i ne guda ɗaya yana da yana da minhatul imam Ahmad yana da littafi akan Imam Ahmad ibn Hanbal yana da zummur ra'ayi yana da me littafi ne da ke gwada cewa mai mummunan bin ra'ayi shi ma jiz'i ne dan karami yana da zummul giba mummunan abu na giba da ake yi yana da littafi akan wannan yana da littafi a targibu fi du'a kwadaituwa zuwa ga yin addu'a shi ma jiz'i ne dan karami yana da fada'ilu makka yana da al'amuru bil ma'rufi yana da falalan watan ramadana yana da falalan sadaka yana da falalan zulhajji yana da falalan hajjin kanta yana da falalan watan rajab yana da wafatin nabi salama yana da kuma me me ya faru bayan manzo Allah ya bar duniya yana da kitabul arba'in bayan arba'un nawawi yana da arba'in yana da littafin kitabul arba'in hadisai ne ai littafin arba'in suna da yawa su akwai littafin kitabul arba'in kutubul arba'in suna da yawa ba iya nan nawawi bane kare hatta shi kansa nawawi ba shi ya fara rubuta littafin ba ai wannan yana gaban nawawi wanda suka fara rubuta littafan malamai ne wajen guda uku wani dan sa hadisai goma sai bar duniya wani ya sa takwas wani sai shi ya zo mai da shi arba'in sauran malamai suka zo suka mai da shi ya kai hadisi hamsin ma yanzu a cikin shi to haka ne to kitabul arba'in yana da shi yana da itiqadu imamu shafi me imamu shafi ya kudu taron na na na aqida yana da hikayat yana da tahqiqu mushkulul alfas lafazin hadisi ya zo kaza lafazi kaza ya zo to ne yake mene zaka fita a cikin wannan mushkila da ke cikinsa zai ma bayani a cikin wannan littafin yana da wannan littafin to yana da irin wannan littafin da yake ciki shi ma mujalladi biyu ne yana da aljami'us sagir fil ahqab yana da lanyi amma bai cika shi bai bar duniya yana da zammul zikirul qubur yana da littafi da yake magana akan kabarurruka me ke faruwa a makabarta da manzon Allah ya bada labari da hadisai yana da ahadisu wal wal hikayat yana da labarai da ake nakaltowa da kuma hukunce hukunce kana Yakarau lil amma yana karanta ne wa mutane duka yana da munaqib bin Umar bin Abdulaziz yana da littafi da ya rubuta kan tarihin Umar dan Abdulaziz yana da iddatu ajza yana da sauransu yana da munaqibus sahaba wa ashara kasirin jiddan ma tamamahu amma dai bai cika ba wasu yana da jam'u bil asanid yana da littafi al bil asanid tattara isnadan hadisi bi kattil yana da ahkamul kabir yana da wasagir da yana da akamul kabir da sagir yana da diraya al'asa yana da kitabun siyar yana da jizu'un kabir al'adiyya as-sahiha addu'o'i da suke ingantattu yana da tabiyin al lil'awam lil awham hasalat da abu nu'aym fi ma'rifati sahaba wasu nau'o'i ne na wahami da abu nu'aym ya yi littafin kan littafin as-sahaba ya bi shi kuma me ya tattara duka kurakuran da ya yi sai rubuta littafi a kansu. ka gane cewa malamai sun yi aiki ba kaɗan ba malam wani abin da zai baka mamaki hatta zama da za ka yi kawai akwai littafi da na gani jiya muna tattara littafai na ga littafi ya kai shafi 400 da wani abu kan zama kawai mema mema nan gaba mai falalan zama da za ka yi sauransu zama kawai ba bayan akwai littafi ina da littafi da yake da alaƙa mai zama aboki na gari zama da aboki na gari da kuma zama da aboki wanda ba na gari ba ina da wannan littafin to kaga wannan littafi ne mai kyau yana da alkamil fi marifati rijal alkutub sitta to shi ya fara littafi da ya fara rubutawa alkamal alkamil fi marifati rijal alkutub sitta littafi ne ya rubuta shi akan abin da ya shafi tarihin malaman da aka rawaito hadisai a cikin bukhari Musulun, abu dawud turmizi nisa ibn maja sunannakin su ne ko a ciki yana da ramzi da ya yi. ramzi shi ne kowane ilimi yana da alamomin da ake gane shi kowane ilimi yana da yaren da masu ilimi suke amfani da shi ko 'yan kasuwa suna da yaren da suke amfani da shi 'yan gwanjo daban 'yan gwari daban kowa ne suna da shi to su ma malaman hadisi suna da wannan yaren malaman fikihu ma suna da shi to wannan ramzi da yake yi in ya zo in ya ce misali kutaiba ibn sa'id ibn jamil ibn tarif albagalani abu raja sai ya sa ma ainu an baki koma baya in ya sa an baki koma baya yana nufin cewa me bukhari muslim abu dawud tirmidhi nisa ibn majah sun rawaito masa hadisi sai ya zo ya sa shi sai sama mimu sai sama nan ba hudu me yake nufi musulun ya rawaito masa amma ban da bukari da abu dawud da turmizi da yi masu rawaito masa hadisi sai ya zo sai sama nan ba ka ka'u ka karami sai ce ma sai sama nan ba mimu dalu sinu sai barka haka me yake nufi yana mai cewa bukhari ya rawaito masa da muslim da abu dawud da nasa'i in ya sa mata in kuma turmuzi sai in ya zo ya rubuta ma sunan sai ya sa ma cewan dalun kadai yana min cewa abu dawud kadai to amma ba wannan shine matsalar ba da ya zo sai ya sa ma bak me ma'anan bak ba'un ka karami a haɗe akhraja lahu bukhari amami adabul mufrad ya cire mai bukhari ya cire masa mai ta'alika bukhari ya ce wa yuzkar annabi sallama sai kawo sahabi ya ce mai misali kamar ya ce qala qala hammad bin salma bukhari ya rawaito masa amma ta'alika bai rawaito masa ufulan ba saboda ba ka ce hammad bin salma bukhari ya rawaito masa bai ka ce ta'alika to wannan sai ya sama mai bak shine ta'alika to in ka zo ka gani an sa ak ainun da ka'un to yana nufin cewa bukhari ya rawaito masa ma ina ne a adabul mufrad sai ka zo sai ga an sa zayyu to me ake nufi bukhari ya rawaito masa ma me a juz'ul qira'atu kal falima ko juz'ul in juz'u raful yadaini ne me zai sa ma ra'u sai yana nufin cewa me juz'ul qira'atu raf'ul eh raf'ul yadayn sai kamar zaka ce ma to ai musulun ya rawaito masa sai kaga an sa mut ta ce to musulun ya rawaito masa amma a muqaddima a muqaddima ya rawaito masa a in ka zo aka ce ma to musulun ya kaga sai kaga an zo abu dawo ya kaga an sa mut an sa mimun sinu a dalun da sinu a haɗe a mimun eh mimun da sinu ana mai cewa imamu musulun ai kat kai kat in an sa kat ana neman abu dawo ya roto masa amma kitabul qadar nashi in an sa si sinun da ya'un me shi kuma ana nufin cewa imamun nasa'i amma ya roto masa me a cikin me ba a sunan nashi ba a cikin amalin yomi wal laila akwai kuma inda zai rubuta ma a cikin sunan kubara nasa to wannan terminology ne na malaman hadisi to in kana harkan hadisi dole wa'annan duka dole ya ka haddace su a kanka so kaga ba abu ne na wasa ba saboda duk inda ka je in ka ga sunan wani wayo ka fara gani to me ya kamata sai ka koma ta tahzib ko tahzibul kamal sai ka je ka duba sunansa sai kaga an sa wannan ramzin to wannan ramzin da ka gani ko ka san cewa me yake tafiya amma baka san ma'anar ramzin ba shikenan aikin banza za ka yi sai ka gama duba an kai gara ka ce ya ni ban gane sunan ba shi ne gama sai an je an koya so shi karatu dole ya an koye shi wani karatu ne da in aka zanna da kai kuma aka koyar da kai kafa ce shi yanzu ka gama da shi littattafai da yawa za ka iya karantawa yanzu wannan littafin alkamal din fi marifatin rijal ba ne da wannan littafin amma akalla ana buga shi mujalladi goma amma ina da tahazibul kamal shi kuma tahazibul kamal din ina da shi mujalladi talatin ne da biyar wani bawon allah ya ban kyautarsa wallahi wani bawon allah ya bani kyautar littafin tahazibul kamal din a cikin satin nan mako ya bani shi kyautarsa akalla yanzu ka same shi a kasuwa zai kai dubu ɗari shida ko ɗari bakwai a yanzu don akalla littattafai ya ba da littafi ta kai ta naira miliyan biyu tuni ya fi mun yabon kudin saboda yabon kudin ba zan siya ba so in ka ai bare akwai abin da da kudin ka ba za ka samu bane tunda ba kowane dan kasuwa zai kawo wannan littafin a shagon sa ba da kan ka ba baka samu ba za ka cinye kudin dan ni yanzu an ban kudin sai yanzu ba su wani waje da ba ko da da a sayi littafin amma ba za a sayi wannan ba saboda kudin su suna da yawa to yana da littafi al fi ma'rifatir rijal kutubus sitta fi 40 asfa yuriduhu bihi fihi asani sannan malamai suka ce yana da yana da hadda qala al-diya yace kana shaykhun al-hafiz la yakadu yas'alu an hadisi illa zakarahu wa bayyanahu yace malamin mu ai mahaddaci ne ba zai gushe ba in aka tambaye shi akan hadisi face sai yayi bayani akan isnadin hadisin yayi bayani cewa eh hadisin wane ne hadisin wane ne hadisin wane da wane da wane ne suka rawaito shi ya ce mi ya bayani a kansa wa zakara sihatu aw sakamahu ya ce eh, an ingantacce ne hadisin a ba inganta ba aka ce an je sallan jana'iza ba aka ga imam abu zur rabi ana tambayan ana tambayan ana tambayan imam al-bukhari akan hadisi yana kada hannu haka kamar mai koran guda yana kada hannu kamar mai koran guda yana bayani akan rijal din hadisi yana magana da wani ma an zo an su ta yanzu mutum ma zai tambaya akan wani saboda inda ka san shi lalacewarsa ya kai makura har ana ganin cewa mai waye ma zai tambaya a kansa to shine abin mamaki to irin wannan duka yana faruwa to yana da sani da wannan abubuwan shine babban abin da yake mafi kololuwa a ilimin hadisi shine wannan masu suna abdullahi abdullahi cikin sahabbai suna da yawa amma yaya ake gane su akwai ana akwai abadala arba da waye da waye abadala arba abdullahi dan abbas baya ciki eh, baya ciki saboda shi yaro ne a cikinsu abdullahi dan mas'ud abdullahi bin amr bin as abdullahi bin zubair Eh, abdullahi dan abbas baya ciki ai ban kawo shi ba abdullahi bin bin mas'ud abdullahi bin amr bin al-as abdullahi bin zubair abdullahi bin umar su ne wannan wasu ka ce abdullahi dan umar baya ciki abdullahi bin zaid a sabani aka yi a ba badala arba to ya ake gane hadisansu a cikin kutubu sitta ya ake ganewa wani ka'ida ce malaman kutubu sitta suka saka ta ya aka gano wanda suke bibiyar littafin yau da gobe suka gano in ibn abbas ne ma za danganta shi in abdullahi dan amr dan as ne ma za danganta shi in ibn zubair ma za danganta shi in ibn amr bin as ne ma za danganta shi to amma abdullahi dan mas'ud shi kadai za ce ibn mas'ud kadai nan ga da ma wance abdullahi ko zai shi kamar da a cikin tabi'ai akwai abadala arba ibn lahi'a su ma a la'ar arba'a akwai abdullahi bin mubarak akwai abdullahi bin maslama ibn ka'anabul ka'anabi akwai abdullahi bin eh, yusuf tannisi akwai abdullahi bin zaid ibn abdurrabbi wannan su me marwaita muwatta ne guda uku duka sunan ma in ka zo duk inda kaga an ce abdullahi an yi shiru a cikin tabi'ai tabi'u tabi'u to ana abdullahi dan mubarak ne duk inda ka kaji an ce muhammad an yi shiru muhammad ibn sirin to wannan ma dole kana da bukatu haka haddace su to shin akwai inda sufyan sufyan sufyan sufyan bin uyayna bin mahami eh, bin sa'id bin masruq as-sauri kuma suna zuwa a waje daya ya ake ganewa nan ma sai ka sani to nan dai baka dama ka gano wani ilimin da ke tafiya na shekarun da kowa ya bar duniya sai a ce ma ƙala bukari ya ce qala haddathana ali abdullahi ƙala haddasa na Sufiyan. to shin ibn uyayna ne ko kuma sauri ne Imamul Bukari malamin sa ali bin jafar almadini an afe shi jira shekara na 110 shekarar da sauri ya bar duniya kaga ba zai yi ruwa daga wajensa ba to nan an ce ma ibn uyayna ne kawai babu baka da matsala ibn uyayna ne ibn ne sannan kuma akwai yinda zaka ga hisham ibn abdullahi dastawai an yahaya to duk inda kaga hisham a cikin bukhari an yahaya to yahaya ibn abi kasir hisham kuma ibn abdullahi dastawai ne ko distiwai ko dastawai da ana faɗa distiwai ko dastawai to nan ma abu ne da in ka haddace su ka iya su to babu abin da yafi mafi wahala sama da wannan a harkan ilimin hadisi sanin wafayat na ɗaya sanin shekarun da kowa ya rayuwa abdullahi bin mubarak alhassan ibn abu hassan basir ya bar duniya jira shekara 110 anas dan malik ya bar duniya 93 to irin wayannan ka gane shekarun da suka bar duniya to nan zaka iya kiyaye abin maka iya ba baraka baraka gane abin da ke ciki ba za ka gane hadisi harkan hadisi ba harkan fiqh bane harkan fiqh baya damuwa da wannan su ba ruwan su ko hadisi ya inganta ko bai inganta ba za su gina masail nasu ko su gama abin da nasu daddai ne suke kiyayewa so da malaman fiqh da malaman hadisi ba su shiri shi malamin fiqh zai gama abin da zai yi akan hadisi da komai hasali to hadisin ma bai inganta ba to ina ma za a samu fiqh a cikin hadisi to shine matsalar da ke faruwa sai ga malamai ko a garin nan bari buga ma misali za ga malam DC ne sai ya fatawa sai ga malam Shaya ko malam DC ne ya zo su fatawar da ya saba manasa malam DC ne ya fatawa a malam DC ne ko malam shaya'u na ce kuma ya saba malam shaya'u ko malam mansur isa wa saboda me yasa dukkansu wayannan malaman fiqhu ne su suna da hadisai da za su iya daukowa su yi hukunci akai kuma hadisin ba su inganta ba to shine kalubale <laughs> to abu ne da dole ka iya shi ya sa harkan hadisi baya bukatan jimudi. yana da bukatan lokaci mai yawa ya sa kana ganin mutane suna maganin dr sani suna masa ganin haka wallahi irin su dr sani in ka je kasar suriya matsayinsa matsayin minista ne a harkan addini in yayi takarijin akan hadisi ba wani malamin da ya ce zai daga yaga akai sai dai kun a rubuce in yayi fatawa ba wanda zai ce karya ne ba wanda ya ce jahili ne shi amma nan ga jahili tukururun jahili ce ah, malam da sanin ma jahili ne eh shine yan tiktok ce malam sanin ma jahili ne wallahi akwai wani da ya wani magana da na zanna yana ne hawaye akan magana wasu maganganu da na je akan wasu malamai akan ilimi kuma na idda yin ilimi subhanallah hmm. ya wuce inda mutum yake tunani ya bi kuma wallahi baka sauna ba a yau in yace zai koma can ya zanna wallahi zai bai da matsala suna haba haba ya je din ma yaƙi yaƙi ne ya je can din ma saboda mai shi damuwarsa al'ummarsa ilimin da suke da buƙatuwa zuwa gare shi yanzu karka ga malam idris da kake gani yanzu ka ɗauki malam idris duk da kake ganin malam idris ba za ka gane cewa yana karatu yana da karatu sai harkan fatawa ya zo in kana so ka bashi abin da zai zama ba kalubale. to ka bashi lokaci harkan fatawa na tambayoyi so in tambayoyi zai ma fatawa dai ma to baka da kalubale da shi saboda Allah ya masa baiwa yana da harkan da yanzu ne ke da bukatuwa zuwa ga wasu littattafai da aka buga na yanzu shekara goma da suka wuce shekara ashirin ya sake sabon review din wasu abubuwa na shi ma maganin karatu ai ba abu ne na shirme ba mala harkan karatu ba abu ne shirme ba shi harkan karatu ba a masa shirme a kansa shi ilimi abu ne da yake son lokaci in ka ba shi lokacin ka duka sai dan baka dan kanan saboda me in ba haka ba za ka iya komi ba to yana daga cikin abin da ya sani zai ma magana wala yasalu ar-rajulin illa qala huwa fulan bin fulan al-fulani in yace in ana me da wane fa ya ce wane dan gidan wane ne jikan wane dan gidan wane ya bar duniya shekara kaza an afe shekara kaza akwai malaman sa wane da wane da wane da wane sai ya ce ma shikenan ba wai iyaka sanin sunansa bane ko a ya ka faɗi wasu malaman shi kuma ka faɗi wanda ya ji rayuwar da yi wa yuzkaru nasbu ya faɗi sa? fa kana amirul mu'minin fil hadis sai ake ce masa amirul mu'minina fil hadis a wannan lokacin samituhu yaqulu yace na kasance na jinsa kuntu inda Alhafis abu musa yace wata rana na zanna a wajen Alhafis abu musa muhammad ibn abubakar Almadani madani al-asbahani kenan fajara bainana wa bainahu baina baini wa bainar rajulu munaza'atan fil hadith yace sai wani sabani tsakaninmu da ni da wani yaro a wajen akan wani hadisi faqala yace huwa fi sayil bukhari shi wancan ce mai hadisi yana cikin bukari fa qultu laysa huwa fil fiha ce baya cikin bukari qala fa katabtu fihi rifqatan wa rafa'tu ila abi musa yas'alu ce sai muka rubuta takarda a rubuce hadisin sai muka tura mana tambayan abu musa akai fa yace fa nawalahu abu musa rafi Ya ce ya dauki takardan ya kara ma ta qulu ce me zaka ce fa qultu ma huwa fil bukhari ba baya cikin bukhari fa kallar rajulu sai ya ce wuce ka nan ya kori wancan nan za ka yi sabanin da shi ya ce ma baya cikin bukari ka ce kuma na cikin bukari na gwada ma haddan da yake da shi ya wuce inda kake tunani eh babu ba haɓi wani wannan faƙalar da ya ce ra'aitu fin naumi ya ce wata rana na gani a bacci bimarra ya ce ba ɗaya ba ba su biyu ba kanal bukari bai ne dal hafiz abdulgani ya ce na ga so nawa ina gani a mafarki ga bukari a bayan abdulgani abdulmakadisi suna tafiya tare da shi abdulgani yana bin sa a baya ga bukari yana tafiya ga shi mai yana bin sa a baya ka gane ina yasa da kulawa da harkar hadith ma duk da haka cikin littafinsa umdatul hakam an samu kurakure a ciki wasu hadisan ya ce mutafaka alai kuma mai man farada bil wasu ya ce rawahul bukari kuma mutafaka alai an samu hadisai ne guda 400 a ciki ko da 40 ne ko 400 ne daidai 400 ne daidai cikin umdatul akam amma an samu hadisai kusan guda goma sha da wannan kura-kura to duk <laughs> duk haddan mutum da kwalkwalwansa da ya kai dole zai iya kuskure na? eh? waye na kawo? a na kawo mana na yi magana kan shi a wannan ba a wai ai ba kowa ya san shi ba misali a malamin malam shuaibu ai yana ga cikin mahaddata da ake da su a Najeriya shi yana ga cikin mahaddata na hadisi na Afirka shine shugaban harkan hadisi na shugaba ne na haddan hadisi na West Africa shi malam Shuaibu akwai makarantar da a ƙarƙashinsa take us africa a ƙarƙashinsa take duk inda ka ganta mijar duk inda ka gani dai jihohi ƙasashen da suke us africa in ka gani ana karantar da wannan littafin to ta ƙarƙashinsa take a ai ya ce eh, wa kanar bukari bai ne dai alhabis Gani ya kara'u alaihi min jizi. abdulgani wai yana karanta ma bukari abin da ke cikin littafinsa wa kana al-hafiz yuraddu alai yana ga masa eh haka ne amma hadha ma'anahu yace kaza ma'anansa kaza ma'anansa kaza ne bukhari na karanta masa yana cewa eh ma'anansa kaza ne ma'anansa kaza ne wa samitu isma'il ibn zafar yaqulu naji isma'il ibn ya ce qala ar-rajul al-hafiz abdulgani wani yace ma al-hafiz abdulgani yace halafta bit talaqi annaka tahfazu mi'atu alf hadisa wani ne an yi musu sai ce wallahi na rantse da Allah in alhabis ibn abdulgani bai haddace hadisi dubu ɗari ba Mata na ta saku mubalaga ne mubalaga ne halal ne amma mubalaga ne ya kai makoran wai girmamawa kamar yadda imamu zabi ya ce inda zan tsaya tsakanin rukunin yamani in ce wallahi na rantse da allah ibn taimiyya tun da yake bai taba ganin wani irinsa ba ni ban taba ganin wani irin ibn taimiyya ba kuma shi ma bai taba ganin wani irinsa ba ya ce wallahi da babu kafara ya faɗi wannan magana to kamar haka ne yanzu da da ka faɗi malam shaibu da matukar wahala inda hadisi sun inganta ka ji bai sani ba amma akwai wanda bai sani su ba akwai hadisan da bai san su ba ko kuma ya san ya taba karantawa amma sun dan kubuce masa amma dai kutubu sita bukhari muslim abu dawud tirmidhi sahibi ne maja inda za ka karanta suratul fatiha haka ya haddace su amma banda isnadin hadisan inda za ka karanta fatiha ba ina da yakinin malam shabi ya haddace su haka kaga dai fatiha kowa yana karanta kowa ya haddace ta to kamar inda ka haddace fatiha haka ya haddace su kai littattafai guda goma sha takwas da ake hadda a ƙarƙashinsa inda za ka haddace fatiha na san yana da yaƙini ya haddace su kuma haddan akwai matsalar da ke tafiya ba komi ne za ka iya ka kiyaye su ba sama da hadisan sahabban da suka rawaito hadisan shi ne babban ƙalubalen ba wai hadisan kaɗai ba sahabban da suka rawaito hadisan shi ma babban ƙalubale ne ba ma isna a shi ana goge isnadan ai an abdullahi bin umar in ami an abi hurairata an an wani an wani an wani haka shine yanzu itsala alaina rajulin shadid bayadi siyab akwai hadisin abu hurairah akwai hadisin eh, umar din akwai hadisin abdullahi dan umar akwai hadisin abu zar akwai hadisin anas dan malik dukkan su hadisi ɗaya ne to hanyoyinsa dole ka tattara yace inda da yace na rantse ne in dai baka haddace hadisi dubu ɗari ba Mata na ta sako, sai ce kasu ba ku ji abin da alhabi ya ce min bari ku ji abin da alhabi zai faɗa ce lauka la aksara la sadaka inda ya faɗi sama da haka ya ce da ya gaskiya inda ya faɗi sama da haka ma ya ce da ya yi gaskiya matarsa ba ta suku ba nan, kaga matarsa ba ta suku ba inda ya faɗa ya ce ya haddace misali hadisai miliyan ɗaya za a ce mai karya ba bukhari an ce na haddan hadisi miliyan ɗaya kansa imamu ahmad haka aka ce ya haddace hadisi miliyan ɗaya aka kai kololu aka ce don hadisin ma da ya haibin ma'in bai san shi ba ba hadisi ba saboda mabalaga ce na sanin abin da ke kai kawo na yau da gobe yanzu ka ɗauki littafin alhumaidi da littafin dara Al'izama to ta tabbo yanzu na alhumaidi aljam'u bai bain hainin alhumaidi duk wanda ya haddace wannan littafin to da matakar hala wani hadisi da zai zagaya bai san shi ba kamar al'ilal na dara kudni littafi ne mai wahala a harkar hadisi tunda zahabi kansa ya ce wannan littafin yana ganin ba mutum ne ya rubuta ba yana ganin aljani ne ya rubuta wannan littafin abinda zahabi ya faɗa don haddan da zahabi ke da shi ce yana ganin aljani ne ya rubuta wannan littafin saboda abin da yake ciki na wahala a kan hadisi dai za a bi hanyoyi sama da ɗari an kawo su to an ce duka ibn taymiya ya haddace wannan littattafin a kan shi musnad Imamu amur aka ce ibn taymiya ya ji shi so hudu a wajen malami a wajen malami daga farko zuwa ƙarshe hadisai dubu arba'in ne da wani abu kuma ya haddace su tun na ɗan shekara goma sha takwas <laughs> malam wani abin ana faɗa ya ce kamar tatsuniya ne kuma wala ba tatsuniya ce lokacin ba kwamfuta ba komi a kani ko ake ilimi to ya ce masa da haka ya ce war'aitul hafiz alal mumbari gaira marratin ya ce na gan shi akan mumbari sama da so ɗaya ya na lahu yana ce ikra'u lana min gairi kitabin ka karanta mana ba a cikin ka ba fa ya a hadisun bil da min hifzi in zo zai musu imla'i sai ce haddasana haddasana a muna bukata ka karanto mana ba a cikin littafin ka ba sai ce he kawo hadisi da isnadi a wani a kokolwar sa kawai da isnadi zuwa ga malamin su kamar in zo in ce bukhari ne eh hadisin inna mala malami shikenan me qala bukhari qala haddasana al-humaydi قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابراهيم بن تيميه قال كمت بن وقاص الليثي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه المنبر يقول انما الاعمال بالنيات انما وانما لكل امرئ ما شيكنا اسنادك isnadin hadithin kenan a ya haddace su akan shi yanzu wannan da na karanto ma ai isnadin bukhari ne shine hadisin bukhari a farko ka haddato shi da isnadin shi haka to haka su dinga zuwa eh eh ya da ai to haka ake da sauransu ina ganin lokaci ya tafi gaskiya sai mu tsaya a nan akwai sauran abubuwa da yawa da suka rage gaskiya za mu zo mu bari sai mu tashi kan shafi na mun yi karanta shafi wajen 40 eh, to sai mu tashi sauran tarjaman sa in Allah ya kai mu sati mai zuwa in mun samu dama mu ci gaba daga mu fara littafin in kuma mu samu mun fara littafin ba kuma sai wani lokaci in Allah ne kowa mai kuma ya kai mu sai in sati na sama mu mu fara littafin muna roƙon Allah abin da muka faɗa dai Allah mana tarayyar lada abin da muke na kuskure muna roƙon Allah Allah ya gafarta mana wannan kuma zai zama darasinmu na farko kenan a cikin wannan littafi na manta ban faɗa ba zai zama darasinmu na ɗaya a cikin littafin umdatul ahkam in Allah ya kai mu sati mai zuwa kuma sai ya zama mai in an samu sai a dan siyo littafin ya zama kar a siya kuma na kasuwa wanda yake masu kurakurai da yawa akwai masu kurakurai a cikin littattafan na kasuwa akwai kuma wanda ba su da kurakurai kala kala ne ko wanda suna da kuskure da yawa ko wanda kuma ba su da kuskure za ka samun wasu hadisan suna da makaba'an da suka buga kanawa sun buga abin da suka gada masu kai kanawan dawo amma dai bari ina ganin zan yi waya da wani tayyu in dai bai taho daga umara ba zan sa a ba mu kofi ko guda a ko guda hamsin ma daga can in so in dai zuwa mana da shi shine in dai akwai wanda dai zo da shi ban da kalubale zan sa za a ba mu kofi in an ba mu kofi daga saudiya wadda ce haƙaƙa ce mai kyau za ka samu ba matsalar komai a cikinta in ƙanana haka ta ina ganin zan yi waya da malam murtala insha Allah in dai akwai wanda zai zo akwai abokanmu in suna da zamu yi waya da su in dai akwai wanda zamu gani zai zo da shi ko da nan da sati biyu ne zamu Allah zamu iya hakurin a zo mana da shi din saboda ne dan mu guji wanda yake mai kurakurai mu samu kyau wanda yake mai ba alaka ko ya ci muna roƙon Allah abin da muka faɗa da dai Allah mana tarayyar lada amma da muke ni kuskure Allah ya gafarta mana muna roƙon Allah wannan ƙasa ta mu Allah ka ba mu zaman lafiya Allah muna roƙon ka ne wanda suke neman tana na gida da na waje Allah ka fi musu su Allah ka mana maganin su ya Allah muna roƙon ka Allah ka mana sauki da saukin ka ya Allah ya Allah kowa na da bukatun sa alheri Allah ka biya masa wanda ke gudun shari da fitina Allah ka tsayar da shi akai ya Allah muna roƙon ka Allah ka ji kan mu da suka riga mu gidan gaskiya wanda muka rage kuma Allah ka bi rayuwar mu akan musulunci اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت وبارك على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته